da imani muka haɗu da ku a wannan masallaci mai albarka a wannan yanki na ƙaramar hukumar Mararraba ce ko? karo ko? jihar nasarawa ta tsakiyar najeriya a yau hudu ga watan zulƙada shekara uku. bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da hudu ga watan yuni na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya mun haɗu ne saboda gayyata ta musamman ta ɗan uwa hafizin alƙur'ani limami makaranci a ɓangaren addini da karantar da littafin Allah wato bawan Allah Malam Aliyu Bauchi saboda ta yashi murna da ƙaruwa da Allah ya bashi ta aure hakika na yi farin ciki da amsa wannan gayyatar da kuma Allah ya bani damar hakan duk da kasancewar abubuwa da yawa suna gaba amma Allah bai sa sun sha makance ni wajen hana ni damar halartar wannan buki ba da ɗaurin auren da aka yi ɗazu da kuma wannan nasiha ta walima saboda malam aliyu a matsayinsa na ɗalibin ilimi kuma malami jagora na addini kuma ɗan uwa ɗan gari ɗaya ƙasa ɗaya a tare da ni babban ci baya ne a gare ni a ce ban samu damar amsa wannan gayyata ba musamman kasancewar gayyata ce da ta haɗa da sauran abokai na harkar karantarwa da da'awa musamman abokan aikinsa kamar Sheikh Yusuf Bauchi shugaba kuma mu'assis na makarantar alhidaya da sauran manya-manyan malamai na alkur'ani haƙiƙa wannan babban abin farin ciki ne a gare ni amsa gayyata ta mutanen da dama aikinmu ɗaya ne mu duk aikin da muke yi babu wani aiki da muka fi jin muna ƙaunarsa kuma muna jin darajar mu tana cikinsa kamar aikin karantar da alƙur'ani da karantar da addinin musulunci shi yasa duk lokacin da hidima ta wani wanda yake kan wannan harka ta tashi muna ɗaukanta a matsayin hidima ce ta cikin gida wanda mu ne ma za mu gayyaci waɗansu ba mu a gayyace mu ba haka ina farin ciki tare da yin addu'a ta alkhairi ga shi malam aliyu akan wannan aure nasa da aurensa na baya allah ubangiji ya albarkaci dukkan waɗannan aurarraki nasa kuma Allah ya daidaita tsakanin iyalansa ya ba shi ikon adalci ya kuma sa ya yi jagoranci a kan iyalansa matansa da 'ya'yansa da duk waɗanda za su gitta a ƙarƙashinsa a bisa koyarwa ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hakika ya zama dole kuma in yi godiya ga dukan waɗanda suka taimaka wajen ganin wannan aure da wannan buki da wannan walima ya samu cin nasara kamar haka Allah Ubangiji ya saka wa kowa da alkhairi kuma Allah Ubangiji ya albarkace mu gaba ɗaya ya mu gama lafiya taken darasinmu shi ne saƙo gare ku matasa hakika wannan saƙo ne na musamman da dukkan matasa da waɗanda suke zaune a nan da waɗanda za su ji ni daga ko'ina suke matuƙar za su fahimci saƙona to saƙo ne daga zuciyata amma tushen saƙon saƙonni ne daga Allah da manzan Allah Allah tabaraka wa ta'ala da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da saƙonni na shiryarwa saƙonni na datarwa ga dukkan matasa akan yadda rayuwarsu za ta yi kyau a nan duniya su ci moriyar rayuwar sannan bayan sun mutu kuma su samu kyakkyawar rayuwa bayan mutuwa Haƙiƙa. akwai saƙonni na musamman waɗanda ku ya shafa waɗannan saƙonni sun sa dole mu keɓe muku lokaci na musamman mu kuma muhimmantar da al'amarinku mu ja ku a jika mu karantar da ku saƙonnin Allah da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin ku yi wa kanku amfani ku yi wa addinin ku amfani ku yi wa ƙasarku da al'umar ku amfani. me yasa ba za mu muku sako na musamman ba alhali ku kuke cikin wani mataki na rayuwa wanda matakin rayuwarku ya fi mataki na kowane mutum da yake rayuwa a bayan ƙasa mutane suna da matakai guda uku ne idan ka haɗa a dunkule da mataki na yarinta da mataki na samartaka da mataki na tsufa kowane mataki daga cikin waɗannan matakai yana da nasa amfanin amma babu wanda ya fi amfani ko ga rayuwar ɗan adam ta duniya ko ga rayuwarsa bayan ya mutu kamar matakin tsakiya shine mataki na samartaka mataki na marhalatu shababa kuna da muhimmancin da kowa yana son marhalar ku amma ku ba kwa bukatar marhalar kowa kowane ƙaramin yaro yana so ya girma ya zama matashi amma ku ba kwa so ku koma yaranta kowane tsoho da ya wuce shekarunku yana marmarin yana tuna baya yana fatar idan ma da zai koma kamar ku amma ku ba kwa fatar ku zama tsofi alalaita shababa ya udu yauman fa ukhbirahu bima fa'ala al don haka kun zama a cikin wata rayuwa ta tsakiya wadda kowa ke sha'awarta rayuwa ta cikar karfin ɗan adam Allahu alladhi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir Allah ya halicci mutane daga rauni rauni na yaranta rauni na zama a cikin mahaifa rauni na bayan an haifi mutum rauni na lokacin da mutum ba zai iya yi wa kansa komai ba sai dai a tare masa fada kuma sai dai a masa rakiya sai mutum ya kai lokacin kuwa lokacin karfi da shi zai yi komi wa kansa sai ya taya karami kuma ya taya babba shi ne lokacin da mutum yake cikin kuwa sun maja'ala min da kuwacin ba'afan bayan ka gama samartakarka bayan ka gama cin karfinka sai kuma ka koma rauni rauni na yawan shekaru lokacin da ka kai ishtalar ra'su shaiban lokacin da kai ya yi furfura sannan kuma ƙasusuwa suka yi rauni wahana al'azmu minni to a wannan lokaci sai ka fahimci cewa lokacin rayuwa ta samari ita ce rayuwar da ta fi kowace zama rayuwa ta zinariya a cikin rayuwar ɗan adam to haka shi yasa kuke da muhimmanci a addini kuma kuke da muhimmanci a rayuwa alhamdulillah ƙasashe irin namu masu tasowa kashi sittin da biyar cikin 100 na adadin mazauna gaba ɗaya ku ne waɗanda suke daga shekara sha biyar zuwa shekara arba'in dama wannan marhala ta fi tsayi a cikin marhaloli domin daga shekara ɗaya zuwa shekara sha hudu kaga shekara sha hudu ne daga bayan an tsufa daga bayan an wuce shekara arba'in zuwa shekara sittin wanda shine galibin rayuwar mutane idan wanda ya samu kaiwa kenan a'maru ummati sittuna aw sab'un wa qalilun man yujawizu dhalik shekaru ashirin ne amma ku kuna share shekara ashirin da biyar daga shekara sha biyar har zuwa shekara arba'in wasu ma suna kirga shekarun samartaka yana iya kaiwa zuwa shekara arba'in da biyar ko hamsin kaga duk wannan ya fi tsayi a cikin tsayin rayuwa sannan kuma kun yawa a cikin population ɗin duniya yanzu a wannan ƙasar ana projectin sama da mutum wato duk inda ka tara al'ummar najeriya ko al'ummomi na mutanen ƙasashe masu tasowa idan ka ga mutum ɗari a tare a wuri ɗaya to ka tabbatar mutum 65 daga cikinsu matasa ne kuma haka yake idan ka fita waje matasa za ka gani idan ka shiga cikin matasa za ka gani idan ana zaman lafiya ka ga matasa in ana tashin hankali ka ga matasa duk wata harka ta rayuwar duniya da harka ta siyasa da harka ta tattalin arziki da makarantu da kuma wuraren addini matasa su ne a ko'ina don haka kuna da muhimmancin da dole a jaku a jika ba za mu bar ku 'yan siyasa kaɗai su ja ku su amfana da ku ba domin babu wani ɗan siyasa da ke cin siyasa face sai idan matasa sun koya masa baya ba za mu bar ku wa 'yan kasuwa da masu kuɗi kaɗai ba domin babu wanda zai yi ƙarfin tattalin arziki face sai ya samu aiki na ƙarfi na matasa da basira ta matasa don haka kowa yana tatsa daga jikinku babu wanda ya fi cancanta ya amfana da ku ku amfana da tsarinsa kamar tsarin Allah Allah maɗaukakin sarki yana bukatar ku annabi sallallahu alaihi yana bukatar ku ku amsa kiransa sannan kuma addini yana bukatar ku amma duk wanda zai bukace ku zai amfana da ku ne sama da yadda ku za ku amfana da shi amma banda addinin Allah addinin Allah yana bukatar ku ne domin ku ku amfana da shi ba domin shi ya amfana da ku ba zai amfana da ku ne domin ku ya ba ku amfani amfanin da zai ba ku tijaratan lantabo don haka hakika kun cancanta a yi muku saƙo na musamman ku ne waɗanda Allah yake kira akan ku taimake shi annabawan Allah suka nemi ku taimake su kuma da kuɗin ne Allah ya gina addini a kowane zamani da kuɗin ne kuma kowane annabi ya gina addinin Allah da kuɗin ne kowane annabi ya ci nasarar isar da saƙonsa kowane annabi idan Allah ya tashi naɗa shi baya naɗa shi a matsayin annabi sai Allah ya ga cewa ya kai irin shekarunku ya cika walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadhalika najzil muhsinin sai mutumin ya cika ƙarfinsa ya kai shekaru arba'in ya kai fik ɗin samartaka kafin sai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi annabta sannan kuma ku ne waɗanda kuke kewaye da annabawa a koyaushe Allah yana kira ga irin ku matasa akan ku zama waɗanda za ku taimaki Allah ku taimaki addinin Allah ya ayyuhal amanu kunu ansarallah kama qala isa ibn maryama lil hawariyin man ansari ila Allah qala al na nahnu ansarullah dukkan wani annabi yana da hawariyai inna li kulli nabiyyin hawariya hawariyai su ne waɗanda za su iya mutuwa domin annabin domin manufofin annabin hawariyai su ne masu taimako 'yan agaji na kusa-kusa da annabawa waɗanda suke kare manufofi da muradun annabin waɗanda Allah ya aiko shi da shi domin isar da su to in waɗannan hawariyawa kowane annabi yana neman su to ana samun su ne kuma daga cikin matasa imani da annabi Musa sai matasa fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumi Hala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ardi laminal musrifin illa zurriyatun min qaumihi ay illa shababun min qaumihi matasa su ne kadai suka iya imani da annabi Musa domin tsananin fir'auna ya sa tsofi suna jin tsoron rayukansu yara sun yi ƙanƙanta matasa ne kadai suka iya tsayawa tare da annabi Musa suka yi imani da shi har yayi hijira da su duk wahalar da kaje annabi Musa ya sha fama da banu Isra'ila da zurriyatun min qaumihi yayi amfani da matasa yayi amfani don haka kun taimaki annabawa taimako mai yawa sannan kuma a cikin samari daga cikin ku Allah ya rinka zaben mutanen da yake nada su annabawa duk wani annabi da kaji ya zama tsoho ba a tsohon aka nada shi ba ana nada shi ne tun yana matashi qalu ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim daga baya ne zai iya girma ya zama wa abuna shehun kabir amma lokacin da za a bashi annabta ana bashi ne lokacin yana cikin shekarunku don haka kuna da muhimmancin da annabta ma ba mai iya ɗaukar ta sai ku a farkon isar da ita sai dai mutum ya girma da ita har ya zama ta yi amfani daga baya sannan ku sani ku matasa ku ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da ku wajen gina civilizations na dukkan tarihin duniya ko civilizations ɗin ƙasashe waɗanda suka zama wato sun gawurta a ƙarfin soja ko waɗanda suka gawurta a ƙarfin siyasa ko waɗanda suka gawurta a mulkin mulukiya duk wani civilization a baya da ka sani civilizations na kasashen china da kasar india da kasar fashiya da roman empire da duk wata kasa da kaga cewa ta ci gaba a duniya za ka samu a daidai lokacin da take cin ganiyarta matasa ne suka ciccibe ta suka ɗaga ta ba tsofi ba ba kuma ƙananan yara ba to shi yasa ko a cikin musulunci da irin ku ne Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani wajen gina civilization inda yanzu muke cin gajiyarsa na addinin musulunci daga cikin shekarun ku Allah ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tun yana ɗan shekara talatin da wani abu bai kai shekara arba'in ba ya fara zuwa kogon hira ya tahannasu fiha allayali ya zawatil adad yana zuwa yana zama yana shiru yana tunani akan duniya da yadda Allah maɗaukakin sarki yake juya kauni da yadda ya kamata bayi su bauta wa ubangijin da ke juya wannan kaunin amma bai samu wahayi a wannan lokacin ba yana haka tun yana zamanin makunta ta dirimal kitabu walal iman tun yana matasa bai cika shekara arba'in bai fara wannan sai da ya cika shekara arba'in kafin daga baya Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wahayi ya ayyuhal muddathir qum fa anzir haka daga cikin ku Allah ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallama domin a irin shekarunku ne sai shekarunku ya kai peak bai kai tsufa ba amma ya rabu da yaranta ya rabu da kuma samartaka da gafin yin garaje da gaggawa da rashin yin tunani akan al'amura domin in mutum ya kai shekara arba'in to lallai mutum ya kai wato isar hankali kenan duk wanda ya wuce shekara arba'in balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sana to ai mutum ya gama kaiwa kuma makura wajen hankali to haka Allah ya zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan shekaru kuma dukkan manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi rawar gani akan wannan addini daga cikin matasa Allah ya zaɓo su wa annabi sallallahu alaihi wasallam al-khulafa'ul arba'a da kake ji din nan dukkan su matasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi alhali ya girmi abubakar da shekara uku yana ɗan shekara 37 ya girmi Uthman da shekara shida alhali yana shekara 36 ya girmi Umar lokacin da Umar ya musulunta da shekara 13 Umar ya musulunta yana shekara 27 ya girmi Ali ibn Abi Talib da shekara 30 lokacin Ali yana ɗan shekara 10 duk da irin waɗannan shekaru suka karɓi addini al'abadilatul arba'a da kake ji waɗanda suka yi fice akan yada ilimomin addinin musulunci a kowane ɓangare abdullah ibn mas'ud abdullah ibn abbas abdullah ibn umar abdullah ibn amr ibn duk waɗannan suna matasa 'yan ƙasa da shekara ashirin suka karɓi musulunci manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi suna akan hidima wa addinin musulunci mus'ab ibn umair al'arkam ibnu abil arkam usama ibnu zaid duk waɗannan matasa ne galibinsu 'yan ƙasa da shekara ashirin waɗanda a lokacin zuciyarsu dama tana da ƙarfin da za su iya ɗaukar kowane irin za su iya fuskantar kowace irin barazana shi yasa suka iya tsayawa suka taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wa matasa muhimmanci muhimmanci na gaske irin muhimmancin da babu wani mutum da zai alkawari wa matasa kuma ya cika musu irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama matasa wa fa'i duk wani ɗan siyasa idan yana takara sai ya yi ta kururu ta cewa zai ja matasa a jika sai ya yi ta ƙarerayi wa matasa domin ya san matasan suke da ƙuri'a kuma suke da ƙarfin kare ƙuri'ar da tsofi da ƙananan yara ko da sun iya zaɓe ba za su iya karewa ba sai matasa ne za su kare amma a yanzu galibin 'yan siyasa ba abin da suke amfana a jikin matasa sai bayan shekara hudu ba inda suke iya amfanar da matasa sai a shekara hudu ko a matsayinsu na wanda za su yi zaɓe ko a matsayinsu na delegates ko a matsayinsu na 'yan baranda waɗanda za a jika musu kwaya su sha a ba su makami su riƙe su zare ido wa kowa a amfana da su iya abin da za a ba su cikin satin da za a yi zaɓe su gama cin abin da za su ci wanda zai fi ci daga cikinsu wanda ya fi kowa mora shine delegate daga nan ka daina jin sunansa sai bayan shekara hudu kafin a ɗauko dictionary definition ɗin menene delegate a sake dawo da shi amma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rike matasa kuma ya yi wa matasa wato goma na arzikin da ba a taɓa samun wani shugaba da ya ba wa matasa gurabe na musamman da kulawa irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su ba haka saƙo ne gare ku matasa ku sani cewa annabi mu alaihi wasallama ya girmama ku ya muhimmanta ku shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi da kansa yake zama malamin da ke zaunar da matasa yake karantar da su bai koma gefe ya tura malamai su karantar da su shi kuma sai dai ya zama shugaba a gefe ba ya gulam inni muka kalimat shi yake karantar da su matasa ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajirhu tujahak idan sta'anta fasta'in billah duk wannan kana ji daga manzan Allah sallallahu alaihi kai tsaye zuwa ga matashi Abdullahi dan Abbas haka ya kira dan yaron da ya tashi a gabansa umar wato ibnu abi salama yana cewa da shi ya gulam sammilla wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik haka yana jan su a jika kuma zaka ji sahabi yana cewa duk inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce matasa suna wasa ko yara sai ya tsaya ya musu sallama su yi masa sallama kafin ya wuce kuma duk wani abu idan ya tashi na matashi zaka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai tsaya a kai kuma bai damu da cewa wato duk wata maslaha shi ya ci ya kuma bar matasa a gaba sai dai su daga baya su samu suɗi ba kowane abu na alkhairi zaka ji yana jan hankalin matasa kuma yana gaya musu bayan ya yi wa'azi wa gama gari to zai tara matasa kuma musu wa'azi na musamman ya nuna musu muhimmancin aure da kamun kai ya ma'ashara shabab ya ku taron matasa man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ina ba ku shawara duk wanda ya samu dama ya yi aure daga cikin ku fa innahu aghaddu wa ahsanu lilfarj domin wannan shine abin da zai fi komi taimaka maka wajen rintse ido da kalle kalle kuma shine abin da zai fi kare maka farjinka da mutuncinka faman lam yastati fa alaihi bisawm duk wanda ba zai iya ba daga cikin ku matasa wannan karfin nasa yayi yawa excess din ba zai iya rage shi ba ya karya shi sai ta hanyar azumi Ba ka ya rinka yin azumi fa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija ba wanda yi wa matasa wannan gatar ya gaya musu wato sirrin rayuwarsu da abin da zai iya fitar da su kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku yi aure wanda yake da hali wanda baya da hali kuma shi ma ba a bar shi a baya ba yayi azumi har zuwa lokacin da Allah zai bashi dama wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli su ci gaba da kamun kai suna haƙuri suna azumi har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai wadata su daga cikin falalarsa annabi sallallahu alaihi sallama baya sa matasa aiki kuma ya bar su lokacin da ya zo zai gina masallacinsa da kansa ya fito ya kwaɓe ake aiki da shi ana ɗebo tubalin da aka kwaɓa na bulo na ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana ɗaukowa matasa suna ce masa ya rasulullah ka zauna mana ka huta ai lokaci shi ba matashi bane bai yi hijira ya koma madina ya same su ba sai da ya wuce shekara 60 ai sai da ya wuce shekara 50 shekara 53 su kuma yara matasa 'yan shekara 20 ya ninka su a shekaru waɗansu ma ya yi jika da su a shekare amma duk inda suke aiki annabi sallallahu alaihi wasallam da su zai yi da aka zo yakin ahzab shekara ta biyar bayan hijira amma duk abin da aka yi tare da shi ake yi ya ɗauki diga yana sara ƙasa yana fasa dutse ba ya sa matasa suna aiki shi kuma yana koma gefe yana kallo haka annabi sallallahu alaihi ya ja matasa kuma yana jin tausayinsu yana jin tausayinsu na abin da ya shafi aiki na gangan jiki yana kuma jin tausayin su akan awatif wato emotions ɗinsu da kuma abin da za su ji suna so abu sulaiman wato sahabin nan na manzan Allah sallallahu Malik ibn al-Huwairith yace da ni da waɗansu matasa ƴan uwana mu mutum wato ashirin muka zo muka zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muka zauna muka wajen kwana ashirin yace annabi sallallahu alaihi ya dube mu sai ya fahimci cewa muna so mu zauna tare da shi amma muna kewar gida wani bai daɗe da yin aure ba ya bar gida ya bar amarya wani kuma ya fara neman auren ya bar wanda yake neman ya zo nan ba waya ba cacin soyayya ta yanke don haka yana so ya koma ya dan ganta a dan sake caji kafin a dawo wani kuma yana so ya je ga iyayensa wani ya bar harkokinsa na kasuwa sun zo sun yi hidima wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama manzan Allah sallallahu baya exploitation baya sa matasa a gaba ta amfana da su ai in sun zauna aiki suke masa suna kwana a masallaci amma manzan Allah sallallahu ya tara su Malik ibn al-Huwaydith yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace irji'u ila ahlikum ya ku matasa na ku koma gida wurin iyalanku fa aqimu fihim ku zauna tare da su wa allimuhum wa muruhum ku je ku koya musu wani abu na addini cikin abun da kuka koya ku rika musu wa'azi wa sallu salata kaza wa kaza wa sallu kama ra'aytumuni usalli nan shine inda kuka je hadisin nan na sallu kama ra'aytumuni usalli yana musu hudu ba ne ce ku koma gida ku je ku koya wa mutane sallah amma in za ku yi sallah ku yi irin yadda kuka ga ina yi a nan ai kun koyi wani abu kuma ku je koya waɗansu ku je ku ga gida ku ga iyalai wannan shine yadda annabi sallallahu alaihi sallama ya muhimmantar da matasa yana daga cikin yadda annabi sallallahu alaihi sallama ya muhimmantar da matasa shine ya ware waɗansu gurabe masu tsoka a cikin gwamnatinsa ya naɗa su duk wani wuri da ka ga marmuk ne duk wani wuri da kowa ke farautarsa a irin wanda a yanzu ba a bawa kowa sai wanda ya daɗe ana kashe mu raba da shi sai wanda ya dade kwakwalwarsa ta kusa ta toshe ya zama brain dead sai a ɗauka sai a bashi amma a bar matasa su sai dai su yi uhu su yi ihu su yi kururuwa su ce sai wane wannan kuma yana zama wa sai a manta matasa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yayi da matasa ba ya naɗa zaid ibnu thabit a matsayin sakataren gwamnatinsa tun zaidu yana ɗan shekara goma sha biyar sakataren gwamnati ba, ba na gwamnatin tarayya ba lokacin manzan allah sallallahu alaihi sallama yana gwamnatin duniya ne gaba ɗaya don duk duniya tana sauraron sa a lokacin yana aika saƙonni ne zuwa ga dukkan duniya zuwa dukkan wannan emperors ɗin zuwa dukkan wannan manya-manyan ƙasashe na duniya annabi sallallahu alaihi yake dilin da su amma ya naɗa zaid ibn thabit a matsayin sakataren gwamnati na farko yana ɗan shekara goma sha biyar akwai gwamnatin da ta taba yi wa matasa irin wannan gatar yanzu dan shekara goma sha biyar yana zuwa za a ce bai ma da hankali ai ɗan junior secondary school ne ai dan wane ne shi manzon allah sallallahu alaihi sallama wannan yaron ɗan shekara goma sha biyar a lokacin yana da digiri sama da guda uku a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yana ɗan shekara goma sha hudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya buɗe wata makaranta wanda a cikinta ya koyi karatu da rubutu wanda yake marhalar kamar a yanzu ka ce ya gama firamare da sakandare yana gamawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa je ka koyo karatun yahudanci ya je koyo ya dawo je ka koyo wato ibraniyanci je ka koyo siriyaniyanci je ka koyo farisanci duka ce ta'allamtu ha fi sab'ata ashara man. yana zuwa je graduate ne a kwana goma sha bakwai ya ce bai taba annabi ya tura shi wani karatu ya gama course din ya wuce sama da rabin wata ba sai ya gama wa'annan dukkansu suna daidai da digiri guda ne haka ya dawo sai da ya hada kuma ya zama ya kware a kowane bangare na international relations dan shekara goma sha biyar wata gwamnati ce a yanzu za ta iya gata wa matasa ta sa yaro ya zama graduate in 15 years wannan shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada Usama ibnu Zaid a matsayin kwamanda na sojojin da za su je yaƙi da daular turawa ta lokacin ita ce daular Rum yana ɗan shekara goma sha bakwai Usama ibnu Zaid din nan yana ɗaya daga cikin manya manya waɗanda manzan Allah sallama ke ƙaunarsu kuma ke jan su a jika ke karɓar shawararsu kai idan ma kana so ka samu gata a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama akan ya canza wani ra'ayi nasa to je ka samu usama ibnu zai shi yake ce masa alhib ibnu alhib kuma wannan usama din ɗan shekara goma sha bakwai ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana kusa da cutar ajali ya naɗa jaishin rum a cikin wannan rundunan fa hadda abubakar hadda umar za su je yaƙi amma ya ce ɗan shekara goma sha bakwai shine kwamandan askara wanda za su je wannan yaƙin bayan annabi sallallahu alaihi sallama ya yi wa fati abubakar ya zama khalifa aka ce da shi to yanzu gashi za a tafi yaƙin nan kai ne yanzu khalifa ba za ka sa mutumin da ya fi experience a yaƙi sama da usama ba ya ce wallahi ba zan tuɓe mutumin da manzan Allah ya naɗa ba haka usama ya tafi yaƙin nan kuma haka aka ci nasara yaƙi ne fa da ƙasar da a lokacin tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda su ne super powers a duniya amma matashi ɗan shekara goma sha bakwai yanzu kana ɗan shekara goma sha bakwai ka kai a ɗauke ka soja a najeriya ba kama kai fa a ɗauke ka soja ba ko ta recruitment sai ka kai shekara goma sha takwas amma shi manzan allah su same naɗa a matsayin general na soja akwai wanda yawa manzan akwai wanda matasa gata irin manzan Allah annabi ya nuna za su iya kuma sun yi sallallahu alaihi wasallam banda sauran abubuwa da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka nada matasa waɗanda suke ƙasa da shekara goma a suke kasa da shekara ashirin babu wani gurbi da ka sani daga cikin gurabe face annabi sallallahu alaihi wasallama ya nada matasa a ciki wannan gurabe kenan na duniya ballantana gurabe na harkar addini haka kuma ku sani matasa Allah maɗaukakin sarki da kansa shi ma ya ba ku muhimmanci ya ware muku waɗansu gurabe na musamman waɗanda inda ba a musulunci ba wallahi ko sunanku ba za a ji ba matashi baya da wata gata a duniya wallahi sai a musulunci duk wanda yake so ya gane darajarsa a cikin matasa ya zama musulmi in kuma ka zama musulmi ka karanci addini kuma ka fahimce shi wallahi za ka fahimci cewa babu wata harka a duniya ko wata wato harka ta wayewa da take sa ɗan matashi ya zama yana da gata kamar addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya ware cewa ku matasa ku kaɗai ne 'yan aljanna duk wanda ba matashi ba in zai shiga aljanna sai an mai da shi matashi kafin ya shiga aljanna matashi kuma a hakansa zai shiga ba sai an canza shi ba haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace a hadisin Abu Huraira yadkhulu ahlul jannati aljannata jurdan mukahhalina abna'a 33 sana yace yan aljanna dukkansu mazansu da matansu za su shiga aljanna ne a matsayin jurd wato a matsayin waɗanda suke da gashinsu an yi koilin ɗinsa naɗaɗɗen gashi irin na adon matasa murd kuma dukan za su shiga aljanna ne a matsayin waɗanda babu gashi a fuskarsu matasa ne tsantsa waɗanda ko gemu ko gashin baki ba sa da shi abna'u mukahalin waɗanda suke da kyan idon da kamar an yi musu kwalli abna'u salasin wa salasin matasa ne saffa sa'o'in juna yan shekara talatin da uku uku duk wani tsoho wallahi sai ya zama yaro ya shiga aljanna duk wani karamin yaro sai an ɗaga shi kafin ya zama matashi kafin ya shiga aljanna wannan kyauta ce Allah ya muku Allah ya zaɓi shekarunku inda Allah ya ga dama sai ya sa shekara 60 shine za a shiga aljanna amma sai Allah ya sa dukkansu mazansu da matansu uruban atraba dukkansu sa'o'in juna ne abna'u 30 wa ai wannan gata ce Allah ya wa matasa yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi muku shine Allah ya keɓe muku wani gurbi na musamman a filin tashin kiyama Allah zai wani naɗe-naɗe na musamman wa waɗansu mutanen da suka yi fice irin ficen da ba kowa yake iya yi ba sai Allah ya sanya su a wani matsayi a ƙarƙashin al'arshinsa mutum bakwai ne akwai gurbi na musamman wa matasa a cikin wannan a cikin waɗannan kaso guda bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atun yuzilluhumullahu yawmal qiyamah yawma la zilla illa zilluhu Allah madaukakin sarki zai inuwantar da mutum bakwai a ƙarƙashin inuwarsa ta al'arshi a ranar kiyama ranar da kowa yake shan rana ba wata inuwa sai wannan inuwar daga cikin waɗanda za a ba su wannan akwai matasa na musamman shabun na sha'afi ibadatillah duk matashin da wato ya girma ya rayu ya yi samartakarsa a cikin bautar Allah wannan matsayi ne na musamman da Allah ya ware wa matasa ko a ranar kiyama don haka ku sani wallahi ba kwa da gata sai a addinin musulunci ba kwa da gata sai a wurin Allah da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ba kwa da wani wurin wayewa sai a addinin musulunci don haka sako gare ku matasa kuna tsammani a yanzu zamanin science and technology kamar wayewa ta duniya tana ga kimiyya da fasaha da yawa daga cikinku kuna jin labari ko kuma waɗansu ku sun je sun gani rayuwa ta turai da da tsarin rayuwa yake a wurin turawa da yadda ake fantama rayuwa a can kowa a cikin ku inda zai samu dama zai je turai in ya je ma ba zai dawo ba kowa a cikin ku in ya ga wani abu na turawa zai yi sha'awar ko ya sa ko ya taɓa ko ya ɗauka ko ya tanɗa inda na turawa ne kowa yana sha'awa ko da tsofin turawa ne mutum yana so ya haɗu da su sawa'un waɗannan turawan sun kai irin yadda za su burge ko ba su kai ba shi dai in an ce bature ne ko baturiya ne babban abin burgewa a wurin ku matasa to wallahi barin gaya muku saƙo ne zuwa gare ku cewa idan kana so ka gane ina burgewa take ina wayewa take ina jin daɗi yake wallahi ka shigo cikin addinin musulunci kuma kai hidima wa addinin musulunci a nan ne za ka gane asalin wayewa inda take turawa da kuke tsammani kuna gani cewa su ne suke da ɗaukaka a yanzu wallahi ɗaukaka tana ga Allah tana ga addinin Allah tana ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minin ku sani da cewa ɗaukaka tana ga Allah ɗaukaka tana ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaukaka tana gare ku ku idan kun zama muminai ku sani da cewa tsarin rayuwarsu da rayuwar dabbobi suna ganin cewa asalin jin daɗi yana ga mutane waɗanda suka riƙe addini saboda su ba san addini ba amma wallahi tir da mutumin da yake tsammani waɗancan mutanen kuma wai su su ne shi kuma zai waye da su wai su ne suke burge shi ka yi alaƙa da bature alaƙa ta ƙud da ƙud. wallahi in dai ka yi kuma ka tsaya a kan ƙiyam ɗinka da principles ɗinka da tsarinka na addini wallahi sai kaga yana sha'awar ya kwaikwaye ka kuma yana sha'awar ya karbi addininka sai dai idan baka yi masa kyakkyawar mu'amala irin ta koyarwa manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama turawa ba sa da wani abun sha'awa ko guda ɗaya wallahi duk wani abu nasu mai kyau to a wurin mu suka koya amma munanan abubuwan su kuma su suka fi yawa waɗanda mu kuma a yanzu tir da abun kunya muke cewa za mu yi koyi da su mutanen da a da ba su ɗauke ka kai bil adama ba ne shin kana sane da cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ta duniya daga bautar bayin Allah mutane suna bauta wa bayi suna bautar dutse suna bautar ruwa suna bautar itatuwa suna bautar mutane suna bautar mala'iku suna bautar aljannu amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya cece su suka koma bautar Allah mutane suna cikin jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya haskaka duniya da ilimi mutane suna cikin duhun kai da rashin wayewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo civilization wanda ya haɗu da addini waɗannan mutane suka koya daga ciki amma mu kuma yanzu wani mutum kuma ya je yana sha'awar rayuwa irin tasu annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu mutanen da suke matsayin bayi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da su su ne muluk a duniya bilal ibnu abi rabah kuna sane da cewa bawa ne wulakantacce a hannun ubangidansa umayya ibnu khalaf sun ɗauke shi yana daidai da ɗan akuyan da zaka je ka saya a kasuwa a gallaza masa ta duk yadda aka ga dama saboda bakar fata ne dan afirka saboda shi bawa ne amma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukaka wannan bawa ya ja shi kusa da shi har sai da ya naɗa shi babban ladaninsa wanda kuma bai sauke shi daga kan wannan matsayi ba ga sauran manya-manyan larabawa waɗanda suke son wannan matsayin amma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukaka bilal har annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta dama wa wafati ya koma zuwa ga Allah Bilal yana matsayin babban ladaninsa annabi sallallahu alaihi wasallam farkon hijiransa a duniya tun kafin ya je Madina sai da ya fara tura mutanensa suka fara yin hijira zuwa Afirka saboda ya ɗauke mu mutane ne farkon hijira da ya fara turawa ƙarƙashin jagorancin al-Abbas baffansa zuwa habasha ya tura su tun bai hijira zuwa madina ba saboda annabi sallallahu alaihi ya dauke mu a matsayin mutane bayi daga cikin mu annabi sallallahu alaihi ya yanta su mu kuma a cikin kasashen mu annabi sallallahu alaihi ya dauke mu mutane bai ɗauki turawa komi ba bai ɗauki kafirai komi ba amma duk da haka su kuma turawa da suka zo kasashen afirka Mai suka yi mana yanzu mutum har zai ji sha'awan turawa ya ce turawa za su burge shi a tsarin rayuwarsu turawa su ba sun bautar da 'yan afirka kimanin shekara 246 suna bautar da mutane tun daga kan shekarar 1619 lokacin da wani dan portugal ya zo nan afirka ya haɗa baki da waɗansu a nan afirka aka rinka kwasan mutane maza da mata yara da manya aka loda su a matsayin baye a jirgin ruwa ya ɗauki wato tawaga ta farko ta bayi ta hanyar ruwa ya wuce bai ajiye su ba sai da ya kai su virginia na ƙasar amurka nan ne tura suka fara ganin baƙaƙen fata a matsayin bayi aka rika cinikin su kamar awaki waɗansu su ma 'ya'yan sarakuna ne a nan afirka da suka gane daɗin bayi da kuma ƙarfinmu na 'yan afirka wajen iya noma da iya kiwo da iya aikin ƙarfi suka sa muka rinka fasa duwatsu muna gina musu hanyoyi muka rinka kwaso ƙasa da yashi muna gina musu manya-manyan gine-gine muka rinka gina musu gadoji kuma suka rinka sa wato kakanninmu 'yan afirka suka rinka zama waɗanda suke noman taba ana samun kuɗi da su amma su kuma ana ɗaure su a cikin sarƙa duk kuna ganin wannan hotuna. ba a daina wannan ba fa har sai wato wajejen shekarar 1865 lokacin da kasar america a constitution ɗinta ta yi abolishing ɗin slave trade amma sauran kasashen europe ba su ma daina ba a lokacin haka aka rinka mai da mu a matsayin bayi yanzu mutanen da suka mai da ku bayi na waɗannan shekaru a yanzu shine zaka ce wai da su ne zaka yi koyi su ne iyayen gidanka haka ƙasar ingila da ta gane daɗin imperialism da colonization ta rinka shigo ƙasashen afirka tana zuwa tana yin mana mulkin mallaka ta hanyar yaƙi da amfani da bindiga sun yi mulkin mallaka wa najeriya sama da shekara 100 tun daga 1861 har zuwa wato 1960 har zuwa yau ma Allahu alamu bi muradihi bi zalika har yanzu mun samu yancin ne har yanzu kasashen turawa ba su daina zuƙa ba daga jikin mu amma mutum ya ce wai waɗannan mutanen su ne yake sha'awa shine za su burge shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kana cikin jahilci iyayenka da kakanninka yau inda ba don musulunci albarkacin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam mu fa yanzu da arna ne wallahi kai kanka kuma ka dubi arne ka san wallahi kana wa Allah da sunanka ba arne ba to inda ba don albarkacin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk duniya fa da dukan mu arna ne amma ka ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece mu da yanci na musulunci ya ɗaukaka darajar mu har muke jin muna da izza da Allah ya jera sunansa da na manzon Allah da mu walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin saboda haka ku sani sako gare ku matasa wayewa tana cikin addinin musulunci sannan kuma kar ku ɗauka cewa wato akwai wayewa da ta wuce koyon sanin addinin musulunci da wayewa a ciki karka yadda ka zama ba ƙauye a cikin addinin musulunci duk inda ake magana akan wani abu na addini ya zama kana da wani abun da ka sani a kai alal aƙalli ka yi karatun yaƙi da jahilci na addinin musulunci alal aƙalli ka kai da za ka iya haɗa baki duk inda ka buɗe a cikin alƙur'anin da manzan Allah ya zo da shi za ka iya haɗa baki ka karanta ko baka haddace ba alal aƙalli ka samu wasu surori da za ka iya karantawa ko da na izu biyu ne idan kana sallah idan an tura ka a matsayinka na musulmi a ganka za ka iya sallah mai kyau alal aƙalli ka koyi yadda ake yin sallah mai kyau sallu kamara aitu muni usalli alal akalli ka yi ƙoƙari duk wani abu na addini na farillai ka san su ka san da ake tsarki ka san da ake wanka ka san da ake alola idan ka samu halin da za ka yi hajji ya zama ka san yadda ake yi idan azumin ramadana ya zo ya zama ka san ka'idoji da hukunce-hukuncen azumi da yadda ake karyawa ga waɗanda ya halatta su karya da yadda ake biya ka san hukunce-hukuncen zakka idan ya hau kanka yadda za ka bayar wannan wayewa da basics din na addini wani ba zai iya daukewa wani ba wajibi ne akan musulmi ya zama yana da wannan wayewa wallahi duk iliminka na boko da duk yawan digiris ɗinka da duk wani lamban yabo da ka samu kana yin na ɗaya kai ko na rabi kake yi a makarantar boko wallahi idan dai baka san addinin musulunci ba kai jahili ne na zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun karka yadda ka zama cikin waɗannan wannan ilimin da kake je ake ce ilimin boko wani bangare ne na ilimin addinin musulunci turawa daga baya ne wallahi turawa da ba san komai ba akan ilimin boko da kake ji dinnan suna cikin zamani ne da ake ce musu dark ages lokacin da suke zama cikin duhun jahilci wallahi a wurin civilization din musulmi suka samu science and technology daga wurin musulmi suka samu ilimin medicine daga wurin musulmi suka samu ilimi na physics da chemistry suka samu ilimin history duk auren musulmi suka samu ka karanta dogon tarihi ka ji kowane bangare na ilimi yanzu a duniya suwaye suka fara shi za ka samu waɗanda suka fara shi wallahi musulmi ne a duniya saboda da babu bambanci tsakanin ilimin addini da wani abu ilimin boko duk malamin addini a da to masanin duniya ne ina fata ku fahimta shi yasa dukkan waɗanda za ka ji tura suna ambato su a yanzu waɗanda suka zama a wurinsu ne aka sabu suka zama fathers suka zama inventors a waɗansu ɓangarori na kimiyya za ka samu malaman addini ne a dama na fata ana gano Ibnu khaldun ibn al ibnu ibn al Rushid ibn shamsuddin ibn battuta da kuma wato jabir ibn hayyan duk waɗannan da zaka ji da kake ji an ɗauki sunansu jabir an sa masa aljebra alkhawarizmi an sa masa algorithm da duk waɗannan manya-manyan malamai ne fadda waɗanda suka san addinin musulunci sai suke koyar da lissafi a gefe su sai suka ɗauki lissafin suka bar addinin kai kuma sai ka koma kana koyon lissafin aurinsu sai kana ce kai bature shege ne wallahi ku sani malaman addini a da su ne kuma malaman mutane a kan ilimin zamani saboda mutum baya cika malami ma a da fa sai ya zama malami ne masani history masani na human and natural sciences masani na wato philosophy masani na kowane bangare kafin sai ya cika sai a ce wannan mutum malami ne a da saboda ai duk wani ilimi da ka sani in dai mai amfanin dan adam ne akwai tushensa alkur'ani to duk wanda ya san qur'ani sosai dole zai san science duk wanda ya san qur'ani sosai dole zai san history saboda asalin tushen science yana qur'ani tushen history yana alkur'ani ina fata an fahimta shi yasa a yanzu sai ya zamana mutane suka rena ilimin addinin suka ɗauki wancan zalla an fahimta sai suka bar ilimin addini shi ya sa ku sani da cewa wayewa a wurinku ita ce ka koyi addini kuma ka koyi sanin zamaninka amma ka yi shirme idan ka koyi sanin duniya zalla ka bar ilimin addini wayewa yana cikin ilimin addini duk wanda ya yi ilimin addini da gaske wallahi sai ka ga idan ya zo karatun zamani sai ka ga ya masa sauki amma duk wanda ya karatun zamani sosai ya zo karatun addini sai kaga ya bashi wahala ka gwada ka gani duk wanda ya karatun zamani sosai bai san komai a addini ba sai zo zai koyi addini zai ga abun ya masa kamar daga ƙasa ne aka ce maka ka yi tsalle kuma ka je sama wanda yake sama a ce ya zo ƙasa ba sai ya tsalle ba zai zo ƙasa amma wanda yake ƙasa a ce masa ya tsalle ya je sama wani irin tsallen zai je sama shi yasa duk wanda ya karatu yawan karatunka a karatun zamani yawan yanda za ka yi nesa idan ka ce za ka karanta addini baka fara tun a farko ba amma yawan ilimin addini yawan saukin karatun boko ku tambayi iyayen ‘ya'ya waɗanda suka sa ‘ya'yansu suka yi haddar ƙur'ani kuma suka sa su a makarantar boko su gaya muku performance ɗinsu ka samu duk wanda ya yi hikimar da ya sa ɗansa yana makarantar islamiyya yana haddar ƙur'ani bayan ya yi haddar ƙur'ani kuma ya shiga jami'a ka gani sai ya fahimci cewa kowane ilimi a duniya arha ce idan aka ajiye alkur'ani a gaba saboda haka ku gane asalin wayewa wallahi ita ce ka yi karatun addini kuma ka tarbiyartar da 'ya'yanka akan karatun addini idan ya so daga baya sai a sa karatu na zamani kowane irin bangare ne sannan kuma ku sani cewa sannan ku sani da cewa kuna bukatar kula da abubuwa guda hudu ko guda biyar na farko ku kula da addini da ibada kula da addini da ibada zai sa Allah ya sauƙaƙa muku wannan rayuwar kuma zai sa ku yi rayuwa mai kyau a nan duniya ku samu rayuwa mai kyau a lahira Allah ne ya ce man amila salihan min zakarin a untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu duk wanda ya aiki mai kyau namiji ko mace Allah zai bashi rayuwa mai kyau a nan duniya kuma Allah zai shi kyakkyawan sakamako a lahira don haka shawara ta farko sako gare ku matasa shine ku rike addini ku rike ibada sako na biyu gare ku matasa shine ku yi hidima wa addini bayan ka yi ibada ka kuma sadaukar da kanka wajen hidima wa addini in ana wani abu a masallaci a yi tare da kai in ana wani abu a makarantar islamiyya a yi tare da kai in ana neman ka kashe kuɗinka ko ka ba da ƙarfin gangan jikinka ko ka ba da basira ka akan wani abu na addini a yi tare da kai ba yadda za a yi a yi aikin ginin wani abu na addini sai da ku matasa ba yadda za a yi aikin agaji sai da ku matasa ba yadda za a yi wato wata harka ko da raka gawa ne zuwa makabarta sai da ku matasa don haka ku sadaukar da kanku akan hidima wa addini bayan aikin da za ku yi wa kawunanku wannan shine sako guda biyu gare ku akan addini sako guda biyu gare ku akan wannan rayuwa shine ku yi kokari wajen ganin cewa kun gina kanku kun samar wa kanku abun da zai muku amfani ta hanyar ku wayar da kanku ku zama wayayyu akan duniyar da kuke ciki karka yadda ka zama ki dahumi a kan wannan duniyar ka koyi wannan duniyar kuma ka san yadda take ka kuma san duk wanda ya zama wani abu ta yaya yayi ya zama kai ma kai kokari ka zama duk abun da wani ya zama kai ma zaka iya zama ko sama da haka don haka ku tabbatar da cewa kun yi gwagwarmaya wajen koyon ilimin zamani kun yi gwagwarmaya wajen neman sana'a kun yi gwagwarmaya wajen neman dogaro da kai wannan shine sako gare ku akan kawunanku sai saƙo gare ku akan al'umarku ku tabbatar da cewa ku sadaukar da kanku akan wannan al'umma ku sadaukar da kanku akan ƙasarku da al'ummarku da jama'arku duk waɗanda suka gina ƙasar nan a baya matasa ne suka fi yawa waɗanda suka fi rusa ta kuma ba ku ba ne don haka ku yi ƙoƙari ku gina ta saboda galibin waɗanda suke rusa ƙasar nan za ka samu waɗanda su riga sun ci moriyar lokacin da suke matasa an musu komi kyauta su kuma yanzu suke so su rusa ku kuma ba za su ba ku kyauta ba to ku tashi tsaye wallahi ku dawo wa da ƙasar nan da martabarta da dukkan ƙasashe masu tasowa ƙasashen musulmi ku sani cewa wallahi al'umma ku suna bin ku bashi duk wani abu na ci gaban ƙasa ya zama akwai ka a ciki hidimomi na siyasa ku shiga cikin harkar siyasa a dama da ku amma siyasa ta gaskiya ba siyasa ta kuɗi wanda za a yi amfani da ku a yau gobe kuma a jefar da ku ba ku shiga cikin hidima ta dukkan abin da ya shafi gina ƙasa da harkar tattalin arziki ya zama kowane ɓangare da za a dama a dama tare da ku wannan shi ne sadaukarwar ku ga al'umma ku zama waɗanda za ku taimaka wajen gyara tarbiyyar mutane ba rusawa ba kar ku yi shaye-shaye kuna cutar da yau ne kuma kuna cutar da gobe domin goben ku ne yau kuma don ku ake yi ba wanda zai ji daɗi sama da ku idan ana jin daɗi ba wanda zai wahala sama da ku idan ana wahala yaushe za ku zama masu shaye-shaye duk mai hankali da tunani wallahi ba zai ɗauki kwaya ya sha ba ko kyauta ake sayarwa ballantana mutum ya yi aikin wahala kuma ya ɗauki kuɗinsa ya je sai abin da zai ƙona cikinsa da shi kuma ya ƙona rayuwarsa da shi kar ku kashe lokacinku akan social media kar ku kashe lokacinku akan kallon ƙwallo da bin lig lig na turawa kar ku kashe lokacinku akan abubuwan da ba amfani za su muku ba duk waɗannan abubuwa ba a haramta muku yin su ba idan za ku yi su ta hanyar halal amma kar ya zama su ne asalin gaya a rayuwarku ku yi amfani da rayuwar nan wajen amfanar da kanku a lahira ta hanyar hidima wa kanku da ibada ta hanyar hidima wa al'umarku ga addini ku yi amfani da damar da kuke da ita wajen gina ƙasarku da gina kanku ku gina kanku ta hanyar karatu da neman sana'a ku gina ƙasarku ta hanyar yin hidima wa ƙasarku da hidima wa al'umarku wannan saƙo ne gare ku matasa Allah ya sa saƙo ya shiga kunnuwarku Allah ya sa saƙon nan ya mana amfani abinda na faɗa daidai Allah ya mana albarka ya kuma ya samu yi aiki da shi kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh